الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na alhamis daren da da watan zulhijja da jira 1443 wanda ya dace da daren talatin. ga watan jiyo ko zai ran 2022 Allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalis namu domin ci gaba da karatunmu na nahawu a littafin sharbin wasu da kuma eh, littafin ƙarifa karatunmu da ya gabata mun karanta baiti biyu da mai littafi yake cewa wa hasko mayu da mujahiru wato shafi abinda aka sani tsakanin murtala da kabar halalli kama ta kulo zaidu ba da manin da kuma kamar ka ce zaidu zaidu zaidu ne bayan wani mai tambayan ka ya ce man inda kuma sai ka ce zai kawai mamakon ka ce inda na zai ka gana ka shafi menene zai da ni inda na ka shafi kabar kabar mubtada وفي جواب kai Fazaidun قل ne, Fazaidun? فزيد تغني عنه العرب haka nan a cikin jawabin wani wanda zai tambaye ka yace maka kai fa zai kai fa zai kai kuma sai ka ce ma kuka ce zaidun dalikun zaidun mutala dalikun kabar ma kuka ce haka zaidun dalikun wani an kuka ce ah, dalikun nan kuma ka ta ta na فأجعل المبتدا كبر خبر أو حين أنا يأتي أجز آه، بيتي يأتي فزيد أتغني عن أي أتغني عن ذكر زيد إذ أنه معروف لدى المتكلم ولدى الثاني نعم. أمر أو فوانا سمي سنة بيتوشي لمفكرا ده kuma muka shiga shirin su kamar da kuka sani har muka zo muka tsaya inda ake cewa wa mitluhu qawluhu ta'ala man amila salihan fali nafsi ay fa amaluhu li nafsi an shafi amalu din akbar li nafsi wa man asaa fa alayha ay fa isaa'atuhu amma kuma sai aka shafi isa'atu wurin aka bar alaiha kawai to ila nan ramta ce ko ila an ce wasu maluman nahawu sun ce waƙat yuhu zafin jiz'ani ta yi wani lokaci wani lokaci Tani, a shafe duka bangarori guda biyu a shafe mutane da tabakin ma gaba ɗaya. kuma a fahimci magana ta zama tomo gumi ya wurin mai magana da kuma wanda ake magana da shi da mai sauraro wakila wa qalilun zafun juz'ani a'ani al a wasu kabara ina nufin mubtada da kabar ɗin ma duk ba ma a shafe ɗaya ba ɗaya ba ana iya shafe su gaba ɗaya للدلالة عليهما سبودا ولي أبن دينوني أكام تديه بعد بعد أن ذاك بعد أن بتشرب كما لا يطين لا جند أبوي ولي أبن دينوني أكام فقوله تعالى كما رفعت الله فقر الله ما أبوك تركي ليتي والله يئسن من المهيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن مبتدا ثلاثة أشهر خبر واللائي يئسن من المهيض waɗannan mata ko matan nan da suka ebe tsammanin zuwan haila gare su saboda shekarunsu min nisa'ikum daga cikin matan kuma sa wanda suke da irin wannan yanayi in tattum idan kuka yi shakkan cewa ta yi haila zo musu ko ta yi haila ba zai zo musu ko ta yi sun ƙebe tsammani ko ba su zama ƙebe tsammani fa'idatu hunna talatatu ashkurin fa'idatu hunna talatatu ashkurin fa'idatu hunna mubtada talatatu ashkurin khabar iddar su shine me ko ita ce me watanni saurara na wata uku sai aka ce wallahi lam yahim haka ma waɗannan da ba su ma taɓa haila saboda ƙanƙanin karancin shekaru su ma idan mazajen su suka sake su idan su mutu domin ba sa haila ba fara haila waɗanda haila ta yanke musu saboda yawan shekaru idan su mutu uku waɗanda haila ba ta zo musu ba tukunna saboda ƙarancin shekaru su ma idan su wata uku. kun ga ana sai aka ce wallahi lam yahik ba a ce fa idda tuhunna talatatu ashhurin ba domin an riga an san su ma an abin da ake nufi kenan talatatu ashhurin an riga an fahimce shi daga daga karatun farko فهدف المبتدأ Wan khabaru sai aka shafe musa da kabar din gaba daya ne musa da kabar wa huwa fa iddatuhunna don me aka shafe da kabar kuma mai sauraro ya fahimci abin da ake nufi da dalalati ma qablahu alai. saboda irin yadda da ko lafuzar da suka gabace shi suka yi nuni kansa shi abinda aka gabe sun yi ne a kan domin ka ce wallahi eh, wallahi ya sami almahidi din ne zai kuma ƙarfi su fa'idda su wani masalatar ashkuri wannan magana fa'idda su masalatar ashkuri tare da wallahi lam sami almahidi idan na fahimtar da mu cewa wallahi lam yahim na tilman shi duma ashe fa'idda su wani masalatar ashkuri ake son amma tun da an fahimci abin akan kifa wa inna ma hudifa kuma yasa aka shafe su biyu gaba daya da a mun saba ne a shafe mutala kawai idan an fahimce shi ko da ba rubuta shi ko ba rubuta shi ba ko a shafe kabar kawai idan an fahimce shi ko da ba rubuta shi ba ko da ba rubuta shi amma ga shi sun tara da kabar me yasa aka ce to an shafe su ne su biyun duka liwuku hima mawuki abu furabe saboda su a ma'aukar abu guda domin kana iya cewa wallahi lam yahib sai ka ce ka zalika mufadi in ka ce ka daidai yake daga sai fa'ida suna zalar da ƙarshe wani da saboda wannan mubtada da kafar din duka ana iya goge su aka goge ko kuma a da kuke din nan ana iya kawo mafradi a aji singular kuma ba da wannan singular ba wani abu ne ka ce zalik an fahimta والظاهر in ko haka ne abin da ke zahiri shine أن المعذوب مفرد كنا أبين أكا شاذي بشيء مفردين أكا شاذي والتقدير قد راجشيني واللائي لم يجبن كذلك كذلك واضح وقوله واللائي لم يجبن معطوف على واللائي يئسن أنجل saboda haka wallahi ya isna matsufun alaihi abinda aka ɗausa na wani sa ne a kansa wanne ne waninsa din shi ne wallahi lam ya hikma wallahi ya isna matsufun alaihi wallahi lam ya hikma matsufun mana matsuf wanda aka ɗausa na shi akan wani ma'anan matsufun alaihi wanda aka ɗausa na wani sa a kansa wal aula ibnu abi yace a gaskiya muna son mu ba da misalin inda aka share mubtada da khabar ido na ganin ido hmm? ba tare da mu ce ai waqa ba waqa al-mufrad ba muna son mu ba wannan misali shine an yi masala bi nahwi a faɗa, a bada misalinsa da kwatankwacin maganar mai magana da zai ce na. kamar ne tambaye sai ce a zaidun qa'imun a zaidun zai zaidun qa'imun mutsara da sama in ka ba shi amsa ba sai ka ce na'am zaidun qa'imun ba kana ya cewa na'am kawai shi a nan an sha da zaidun qa'imun mutsara da sama kan Kun ko fahimci maganar ibn aziz Mera rayu ku tsaya nan ko mu kara hmm? bala ya ce mu kara da baitocin baitocin suna da yawa ku gada muna iya fassara baiti da baitoci ne guda uku wa ba'da laula ghaliban haqqul khabar hatmun wa fi nasl وبين في يمين يمين ضد قرض وبعد واو أينت مفهوم مع كمثل كل ثاني وما صنع وقبل هال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أمرا كضربي بي العبد مسيئا وأتم كبيبي يلحق منوطا به كم kaga baitoci ne guda amma baitin farko muna iya karanta shi yanzu duk da karatun yana da alaƙa da sauran gaba ɗaya haɗe suke mu ce wa ba da laulan galiban haƙƙul sabar duk mubtala da kabar da ya zo bayan harafin laula bayan laula to galibi akan sha da kabar tilas a shafe kabari ma'ana kana cewa wa ba da laula haƙƙul kabari haƙmu haƙƙul kabari galiba bayan laula wajibcin shafe kabar a galibin al'amari ku ji karatun wa ba da laula haƙƙul kabari haƙmun galiban شاف الطبري كل اسمين أغالب اللغة واتو إذا مرتبك خبر الضباية لا ولا شاف الطبري هذا مواجد أغالب اللغة مثالي كشي لولا زيد لأتيتك لولا أمر لجلست لولا عمر لجلس لولا محمد لما اهتديت مثالي فمتشي لولا زيد لجلس زيد مبتدا الى خبر موجود لفظ موجود انا كان كذا تقول هيك شيء لولا زيد موجود لجلس لولا زيد موجود لأتيته آه، ها بذاك هذا بذاك موجود إلا طبق إلا مولى نيكة هذا سيكت سيكة لولا زيد لأتيته لولا زيد لجلست كما أنا أتمنى هذا هذا زيد ولا هذا ko ba don zaidu ne hana ba ko ba don zaidu yana nan ba ko ba don zaidu ka'in ba ya ba wa السلطة ضرب حتما وفي نفس يمين ذر سفر وفي نفس يمين ذر سفر إذا مبتدى يضمن شو نفس مرانواني كيف لا أشاهد قبط منه فلا عم بتشيش منه misali za ka ce la'amruka la'af'alan ko wallahi la'af'alan domin kaga mutalabi a nan shine mai shine shine rantsuwar a lokacin da kace wallahi din nan mutala ne ina tabar ɗinsa kana son ka ce ne wallahi kasami قول عمرك قسمي والله والله إن شين الأنقوات زل تلك ذاك وزي كذاك وكذا لأمرك لأفعلن معناه لأمرك قسمي لأفعلن لأمرك إن لك شين إلى الأنقوات تقول لك أفضل ذنبك ناري بانا أما ينزو كاشا تتبع بنتيجة ولا كتي لأمرك كفلي ولا كتي والله كفلي ولا شين معنى وبعد لولا غالبا أدخل خبر حكم مبتلى لتبر الله الزبايا لولا واجبين عشان تبر في أقالب الوقت وفي نفس يمين amma lokacin da kabar ya zama to shi ne nassin rantsuwa za ta wannan wajibci ya tabbata dole za a kyara shi misali la amurka la afalanna la amurka la azhabanna la amurka la usalliyanna ma'ana la amurka asami la amurka asami ko la amurka halifi wani to sai mu tsaya nan ko a dai kamar da muka ce za mu tashi daga wannan baiti mu haɗa su da kalli duka hudu a sati mai zuwa in da da lafiya ko lokacin mun shiga hutun sallah ba sani sati mai zuwa yaushe ne jajibe zahirin juma'a ne jajibe ne eh, muna iya karatu Kalanar umar kura yau da daya ga wata alhamis juma'a asabar gaji da jin tsarar da alhamis juma'a tara ga wata asabar goma ranar shi saudiya su sun ga wata mu kuma yau sarkin musulmi ya ce jirgin fari ta yi da kila a ce an ga wata ta yi ba a amma da ya bisa kalanda dama watan mai cika talatin da ya yi ya cika talatin da yau mana ɗaya ko ya zuɗin nan daga faɗuwar rana zuwa yanzu har kuma awa 24 muna ɗaya da watan zuwa نعم تا مرا دائفا بسم الله الرحمن الرحيم يا لهفة يا حسرة من ذا البلاء حز القلوب ولا أراه يزول يا حسرة أسفا لحالي ليتني لو لم أكن حيا أرى وأقول أعرضت عن طلب المعاش وكيف لي طلب المعاش وليس لي مأمول كيف المعاش ولا معاش لإخوتي الأفغان إلا البؤس والتفكيل دوما أرى كابولا يقتل آلها ويسودها التشريد والتهويل كابول كم من غارة جوية أعنيتها دهرا وأنت تقول تقول ما تقول تقول كابول كم عانيت جيشا باغتا ومدمرا للأرض حين يسول كابول كم قاتيت صوت بنادق وقذائف ألقى بهن عميل كابول كم كابت جرما مدهشا وتغى عليك أدوك المجهول ko ma sun yawa bai tsoci mutu يا لهفة يا لهفة كو يا لهفتي يا حسرة كو يا حسرتي ولا يكرس الألف الألف المقلوبة عن يا المتكلم يا لهفتي يا حسرة دا كفنتي وانا مسكين يا حسرتي يا hasarata an gane zan zuma nan su gani ya lahkata ya katawa ta gazawa ta da hasara ta ya hasarata ya hasara ta min zalbala daga wannan bala'i ai albala'u min zalbala'i wal alif al mandud a waka ana iya mai da shi zanto al'alifin maksura an gane al'alifin mamduda a waka tana zamanto al'alifin maksura idan wazani haka zai ɗauka don kace ya hasarata asafan biha alƙin ya lahafata ya hasarata min zalbala'i waka baiti ya kare ya lafata ya hasarata ya lafata ya hasarata min zalbala daga wannan bala'i da hazzal quluba da ya girgiza zukata shi kuma wala arahu ya zo ba na ganin da zai zai kau abu ne gashi nan ba ranar karewa wayo bakin ciki na da wannan abin da ke girgiza zukata kuma babu ranar wucewarsa ya hasrata asafan lihali ya hasarata kowa ai bakin ciki da irin halin da nake ciki laita ne kai tona laulan akun hayyan da ma ban kasance rayaye ba da ban kasance ma rayaye a ra da nake gani abinda nake son gani ba wa kuma nake hurta abinda nake son gani. a arabtu an talabin ma'ashi na kawo da kai na wani ba ma ruwa da neman abinci to ƙaryar mawaki ba da zai kawai waka yana da wahala a gama zafin lafiya wanda har da an talabin ma'ashi na kawo da kai ga neman abinci wa kai tali talabin ma'ashi ta ina zan samu damar neman abinci walai salim amulu ba ni da wani abin wato tsammanin ba da wani abin tsammani na kyakkyawar future na yadda ga afghanistan yan wana musulmi za su samu zama lafiya za su samu nutsuwa ta kagala ne mai abinci ba na ma neman abinci yanzu na dukkan kawai ina da kawai na cikin halin bakin ciki sannan kasal ma'ash ta kaka ma zan rayu ba zan ce zan nemi abin rayuwa ta kaka zan yi ma rayu wala ma'ash da ikhwati alhali dan wana ba ta rayuwa suna hana ta kakkashe su ba su yau ba gani ba a su gani su kaifal ma'ash ta kaka za a samu rayuwa ta kaka rayuwar za ta kasance wala ma'ash da ikhwati al-afghani al-afghani dan afghanistan al-afghani dan afghanistan mutum guda kawai al-afghani ta yan afghanistan a larabci ba za ka ce al-afghaniyuna ba afghaniyuna ba al-afghani an fahimta kamar rumawa mutanen ƙasar rum da yawa ke nan, ar-rumi mutum daya idan suna da yawa za ka ce ar-rum rumawa ar-rus mutanen rashin dan rasha dai za ka ce a tunawa tun in suna da yawa za ka ce a rufi an bayyana yawa dan najeriya guda ɗaya an najeriya da yawa kuma an najeriya ko an najeriya a <laughs> ya ah, tafi da duka ba wani kasara ba wannan dai jamfi ne na wasu rabuza haka ake yin su ba wai kuma don aka yi wancan ko ba yi wannan ba an raina shi <laughs> wani yana cewa shi kullum Allah ya ji kan sauri abokin mu kan kabilar mumiya ne shi kullum abu ya damu sa kula ne su ce masa mumiya ne za ya san zagi da tun da ana ce masa ba da su ba sa kiran kansu jojo din da a ciki sai da ce kullum kai amma ce mumiya ne ko na ji ya san zagi ne amma kuma da nan yanzu sai ya ce annabi ba ana ce masa annabi ne ce to a ah, to abu ba da dai ba zagi ba ne ta zo da kawai yanayi ne da harshe kawai ba wato wani ba abin da kwanye eh, sai zai zuwa hankali sa ya kwata amma da duk aiwa da duk abin da wani abin yake ne don bai za a ce mun ne zo a wasu ba za a ce ba za a ce kullu za a ce kullu ko ce wannan abu akwai akwai a ciki. amma da ya fahimci annabi ma ga annabi ne ya to ba ba ne ba zaki ba ne ba ba ne ba za su annabi ba <laughs> ta ina muke muka ce kasal maashu ta kaga za a samu rayuwa ولا معاش لإخوة الأفغاني باب رايوة كان وانا كان أفغانستان جمار أفغانستان باب دواني أبي رايوة إلا البؤس سيطلن وحلال سلوشي والتكفيل ذاك التكفيل ساعد هذا رأتي لماذا رأيه التكفيل كشي كشي كو دوما أرى كابولا يقتل أهله kowane lokaci ina ta ganin ana ta ina ganin kabul kabul suna headquarters kenan kabul ko kamar da aka sani kowane lokaci ina ganin kabul ana ta kashe eh, jama'ar kabul kowane lokaci wa ya tudu har tashiridu kuma tashiridu wato barin gidaje tashirur watsuwar jama'a daga gidajen su bari su gudu kowa yana neman gudu saboda rin goma bai da ake ta jefawa Wata tahwil da tusa tsoro cikin bukatan mutane kullum abin da muke gani mutanen kabul suke fama da shi ke kabulu ya ke kabul ina kiran kabul na bai da kabul kamar wani mai hankali mai je mai gani kabulu ya kabul kam min gharatin jawiyyatin ai da yawa ne hari gara jawiya hari na sama na jiragen sama ai da yawa ne hari na jiragen na sama a hara da kika ta fama da shi daren zamani mai tsawo wa an ta tukulu alhalin kina wanda kike rufe ɗayan tukul mace da ɗayan ta suka bar ta ba su na ana cewa sakilatil mar'atu idza afqadat auladaha ko idza afqadat waladaha ko faqadat waladaha sakilatil mar'a idza faqadat auladaha ko waladaha sukun mace wacce ya da suka mutu zama to ba da kafin tana cikin hali na bakin ciki da juyayi kabul ya ke kabul kam araiti jaishan baritani da yawa kika jibiki kika gamu da jaishan wata runduna baritan mai fitowa haka ta zo ta farmi wa mudammiran da kuma rundunar soja mudammiran lil arbi mai rusa kasa hina ya suru lokacin da yake zare takobi yake fuskantar shi ko yake daga bakin bindiga yake fuskantar kamar zai yawa amma in kun gari yawa ba damuwa sai mu rage mu gawa kabulun farko eh. kam min kam min garatin

مثلا كده ممكن مثلا كده يطلع لو اتكلم يعني لا يعني لا أقول يعني كده أما أما أما أنا بعيد يعني أنا أبغى مثلا مسؤول كذا كذا كذا لا هو مسلمان يعني غريب صدقني kuma tsohuwar a zane ɓangarori ne na farisawa wanda musulunci ya shigo su kun shekaru sun zamanin sahabbai sannan kuma sun gagar yan mulkin mallaka kuma su mulkin mallaka yin shekaru aro Abu da mafaɗata ne kuma ƙarfafa ne ta afgan ma'aikata ne kuma abu zai ne yana aiki kuma kai irin mummu adiya haka wanda za ka aiko wani kila suminci buhu ɗaya da ganin sanda ya ɗauki buhu biyu ko biyu da haka ba wani abu ma farki ba saboda irin yadda suke da ƙarfin ji tarihi na baya bayan nan dai abin da aka sani tun lokacin da a soviet kafin ta rushe ta zo ta mamaye su eh, wannan mai sunan wannan ɗan kore su da suka sa na banduwa wannan fatun shekaru eh, abin nan eh, wai kana nufin lokacin zamanin garba ke nufi eh. a tun ma garba shirka wane ne garbashin ya karɓi mulki daga wurin sa wane soviet lenin ne ko a bori rufin shi shi garbashin shi ne tare da soviet din ta rushe kuma lallai bori rufin lokaci yana shugaban jamhuriyar rasha ne kawai kuma jamhuriyar rasha lokacin an ce daga cikin jamhuriyoyi da suka yi tare da soviet saboda haka shi ya taimaka dai domin ya samu mulki tare da sojojin ta rushe saboda haka ya mulki muna magana tun lokacin suna abin nan hayya alwin dai tun da soviet suka su kama mai kasar suka sa ɗan kwamin ɗan koyon to ƙarshe dai amerika da su suna sun taimaka wa su inda aka samu mujahidu wanda pakistan take goyon baya da faransa kasashen musulmi da amerika yamma a nuna da irin manufarsa su amerikawa saboda a yi faɗa da soviet da abokan yi su ne su kuma kasashen musulmi su ma saboda su kore ɗan communist inda communist ne yana yaƙi da duk addinai ne da to kaga abin bai yiwu ba karshe su mujahidun abin da kira mujahidun suka kore su bayan sun kore su kuma aka riga yake tsakanin gulbuddin abin nan qalbuddin hikmatiya da abin nan sha maskot mujahidin kenan su ya suka jika faɗa da juna kuma a wannan lokacin da muka yi wannan waka ma lokacin a wani cikin ana cikin wannan ne ana cikin wannan faɗa da juna da yake su afghanistan ɗin ƙabila wata girma ita ce bashto bashto bashto mafi yawan suna afghanistan sannan akwai ɓangare kaɗan da suke cikin pakistan to saboda haka daga nan pakistan kuma abin nan eh, eh, sai suka ga cewa to su dama ba cikin mujahidin suke ba su maluma ne wannan dama ɗaliban din mana ɗalibai ilimi masu karatu ko kuma da hausa mu ce kamar almajirai shi ne malaman ɗaliban saboda haka su maluma masu karantar da addini su da suka fito bari yanzu dai mun mu hadarin rundunar soja mu yaƙi nan mujahidin da kama mana su kenan sun koli soviet sannan kuma sun koma suna faɗa su yau nan shi ne dalilin samuwar ɗaliban sun samu goyon bayan abin nan eh, pakistan sun samu goyon bayan saudiya sosai to ƙarshe suka koyi suka koyi suka koyi su abin nan eh, mujahidin to su kuma bayan sun samu mulki ya zama da su suka kafa suka yin tasirin shari'a halafawa ne Wasu matsalar na bin matsalar hanafiya ne kuma sai zaman soje suka sake shiga rikici kuma da turawan yamma wanda duniya suke hannun su ya sai dai aka yi ta fama haka aka yi ta abin nan ƙarshe usama bin laden tun da dama suna mutum lokacin mujahidu ne ya zamanto suka samu jirgin zama har abin da ya faru a a 2000 september kuma da aka sani lokacin da aka yi abin a shi amerika ta ce ko dai a turu a amerika mutum sani su kawo bin ladin ko kuma sun kan su ya ci gwamnatin ɗaliban sun su kawo sun kawo da gwamnatin ɗaliban sun kawo nasu amma ɗaliban ta zarga sun kawo inda jama'a sun musulmi ne kuma eh, ya zamanto suna kemar su kaga amerika ma sun kore su kwanan almin dai su ɗaliban musulmi ne a su abin nan wasu matsalar hanafiya eh, eh ahlu suna ne ba shi a bane ahlu sunna ne babban zaure kuma akwai ahlu sunna ma da sai masu sunna a cikin su da rigo akwai kuma masu akida maturidiya sun dawo na yawanci harafawa suna da akida na maturidiya tana kusa da asha'ira a yanzu da ganin wani na su alwudu cikin da wannan dai su ne muna musu fatan alheri muna bakin ciki kuma da su mutanen duniya suka yi samun sabon kuma ba su amince da su ba wani wanda zai amince da su don ba za su amince da su ala ka su ne mutanen kasar yawon kasar su muna fata Allah ya taimake su na'am wannan alif ne ai eh asali ya hasarati ya lai ya wailati hmm. a'a abin nan al-alif an an ya'i al-mutakallim fi bin nan ate lahfati wahalata da raunina sai ate lahfata kuma wannan ba ya zo cikin يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا هذه سورة الفرقان بعض القرآن هذول هم أسلوب تكليب أبنا آه، آه، تكليم المتكلم ألفا هو شيء الألف المقلوبة عن يعي المتكلم هو قلب يعي المتكلم ألفا جدا هو الأدبية نعم amal amal take amal raja tsammanin alheri amul ka zaka zaka in ka ce yi ma'mudun ina da wani abin da alherin da nake so samu a wannan baiti na ce wale fali ma'amul ba da wani tsammanin samun wani alheri a sun tuni don hankali a tashi abubuwa ba a tsaye kullum sai kashe jama'a da wasu da su gani shi ne wa na wale fali mamul eh ni ban ga da damuwa ba na menene a ce ayi ah, ne dole ku bai a ne dole ba ne kila da dole eh haka haka muna da sauran lokaci ne ta subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك